yana cewa assalam sayidi barka da shan ruwa da fatan kana lafiya tambaya ta ta farko ana bi na azumi ɗaya to ban samu dama na biya ba har wata shekara ta juyo aka kama wani azumi to sai di za iya biya bayan an gama kuma menene hukunci na agun allah tambaya ta ta farko kenan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 kamar yadda muka saba mukan fara da tambayoyi wanda Allah ya bamu dama mu amsa su daidai gwargwado iya fahimtar mu wannan dan uwa da ya tambaya yana da yana azumi ana bin shi azumi amma bai biya ba har sai da wani shekara na ramadana ya zo ya same shi to wannan na farko dan uwa ka yi hakuri amma abu na farko da zan gaya maka shine akwai ganganci kwarai da gaske wannan abin da kai akwai ganganci da rashin girmama hakikanin ibada da kuma rashin wato ba wa dokokin Allah kulawa ah, ka yi haƙuri amma in ba haka ba ban ga azumi ɗaya dai azumi ɗaya ƙwaya ɗaya a ce har wata ramadana ta kewayo mutum bai biya ba ma'ana fa ba azumin nafila kenan ba a maganan azumin nafila ah, ko da irin na litinin da alhamis din nan ma'ana baya yi kenan dan da kana yi da za ka yi wannan ba an ce dole ba ne amma dai kuma wannan akwai ganganci wannan yana daga cikin dalilin da ya sa shari'a ta sanya ta ce mutum in ya karya azuminsa da gangan sai ta sa mai wannan hanyoyin kafara guda uku din in azumin ka ɗaya ka karya da gangan ta ce ko ka ciyar da miskini sittin ko ka yi azumi sittin ko ka yi me na ƙarshe ko ka yanta baiwa wannan yana daga cikin hikimomin da shari'a ta sa duk da wasu zaka ga suna da ra'ayin cewa in mutum ya karya da gangan ɗaya kawai zai biya ta istighfari to kun ga irin waɗannan yanzu in irin misali ana samun irin waɗannan mutum yana kare azuminsa ana cewa ɗaya kawai zai biya ya istighfari saboda Allah wani ma ba sai ya sha ramadanan complete ba kawai abinsa ya ce kawai tun da dai in ya samu wani lokaci ya dinga biya ko da da ɗaya ɗaya ne a hankali to wani yana daga cikin abin da ya sa shari'a ta ɗan tsaurara akan wannan abin amma muna yi maka nasiha gaskiya ah, da ka yi haƙuri ka daina wannan abun babban kuskure ne sannan abu na biyu ya faɗi me ya jawo ya sha azumin dan zai iya yiwa azumin da gangan ka karya in da gangan ka karya hukuncin ka daban ne in kuma misali a larura ce ta sa ka karya shi ma hukuncin ka daban ne in da gangan ka karya azumin ka dan uwa in dai da gangan ka karya to magana ta gaskiya bayan babban laifi da kai wa Allah tabaraka wa ta'ala babban laifi da kai har wani azumi ya zo ya ara maka lokaci ka zo baka biya ba to sai ka nemi hanyoyin ka fara nan da muka faɗa ka yi guda ɗaya a ciki insha Allah tabaraka wa ta'ala in kuma wani abu ne yasa kar ya azumin ka to qada'i za ka yi nan kuma shine sai ka biya wannan guda ɗayan sannan kuma kai tabin sa da istighfari kai tabin sa da istighfari Allah ya sa mu dace amma dai ba karamin babban laifi bane azumi kwaya ɗaya shekara ɗaya ramadana har ta zagayo baka biya ba wannan akwai babban matsala a ciki Allah ya kyauta na'am shi din ne dai still akan wakallawa tambayar sa ta biyu yana cewa yana da wani makwabci ne amma makwabcin nashi ba musulmi ba to sai kuma aka yi masa mutuwa shi wannan makwabcin shi ba musulmi din ba shine sai yake zuwa masa ta'aziyya wato in dai masa ta'aziyya zai ce Allah ya ji shi ne <laughs> za ka eh, wanda ba musulmi ba ya rasu ya za ka yi sai ka yi mai ta'aziyya eh, ka ji tausayi ah, ka ji tausayinsa amma ba lallai sai ka ce Allah ya ji kansa ba in ka je ka ce wani ina ta'aziyya ina jajanta maka sannu sannu sannu sannu fa sannu sannu Allah ya bada hakuri Allah ya bada hakuri in ka gaya haka sai eh, din mai rai mamaci ne to kaga ka gaya mai irin waɗannan maganganun zai ga ka samu tausaya kuma ba laifi bane in mutum ya ga wani ko wanda ba musulmi ba ya mutu ya ji tausayin wanda aka yi wa mutuwan kuma ya ji tausayin shi wanda ya mutu din domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune sai aka zo aka shige da gawa gabansa ana shigewa da gawa sai manzo Allah sabai suka ga annabi ya tashi yana hawaye yana kuka sai bai suka ce har wallahi ba yahude ne ya mutu ba bai manzo Allah ya ce kalla inna hannafs ya ce zuciya ne a wani ruwaya ma kuma manzo Allah da ya kalla ya ji tausayi sai ya ce nafsun aflatat minni ilan nari Allahu akbar ya ce ga wani rai ya kubuce daga hannuna wannan ran zai tafi wutan jahannama annabi yana hawaye saboda yana jin tausayi to irin waɗannan ba laifi bane amma dai addu'a na cewa Allah ya ji kanshi da sauransu duk da akwai wasu malamai mu'asirun wanda suke na zamanin yanzu zamanin da muke ciki suna ganin ba laifi bane kai addu'a ka ce Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa kan ai addu'a ne sai kuma Allah ya ga dama zai karba amma abin da yake sahihi shine in an tabbatar mutum kafiri ne ba a mai addu'a saboda ga Abdullahi bin Ubay bin Sallu manzo Allah alqur'ani Allah ya hana shi ko wala tusalli ala adin minhum mata abadan wala taqum ala kabari kar kai sallah akan wanda kasan kafiri ne kar kai sallah akan gawan wanda kasan kafiri ne kar ma ka tsaya akan kabarin sa ka nema mai gafaran Allah Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma dan ka ji tausayi a rai cewan ya tafi zuwa wuta da ma a ce ba wuta ya tafi aljanna ya tafi to wannan kuma wani abu ne daban insha Allah da ka dai dan wani an sami kirista makwabcinka ya dan uwansa ya rasu zaka iya zuwa ka ce kai wani sannu ka tausaya mai shi kana mai jaje sannu sannu na tausaya maka kwarai Allah ya ba hakuri Allah ya ba da hakuri Allah ya baka hakuri shikenan sai ka yi tafiyar ka insha Allah Allah sai kuma wannan wanda ya dauko kamar zai yi dogon bayani sai ya ce wa ya fasa kawai saboda yana ganin rubutun ero ne to amma dai tambayarsa ita ce tsakanin sai da tambayarsa ita ce tsakanin sai da khadija da sai da aisha wace ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so amma dai da ya dauko kaman dai yi bayani ne to in dai yi tambaya kawai yi tambaya amma da kaman bayani dai to daga farko ina yi wa kaina nasiha da dukkan yan uwa ina mana nasiha dangane da abin da ya shafi sahabbai da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka daina kutse gurin nuna fifiko a tsakaninsu matukar in wannan zai jawo ka raina wani ɓangare ka daina yin haka nuna fifiko tsakanin matan annabi ko sahabban annabi ba wai babu fifikon ba akwai amma in haka zai bayu ya jawo maka ka ga sai ka kaskantar da ɗaya daga cikin su dan ka tayar da ɗaya to wannan ka jefa kanka a halaka gwanda ma baka yi ba domin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa naz'ana ma fi suduri min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin haka suke in ka je garin ka ɗaukaka wani ka ƙasƙantar da wani to ba wani wanda daga cikin sabon annabi zai yadda wai dan kana son shi ka ƙasƙanta dan uwansa sahabi Allah ya faɗa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhina ma'ahu ashidda'u alal kuferi ruhama bainahum ruhama bainahum suna son junansu suna tausayin junansu suna ƙaunan junansu to wannan nasiha haka matan annabi kar garin cewan wa annabi ya fi so in kana so ka ji wa annabi ya fi so da niyan dan ka kaskanta ɗaya daga cikin matan manzon Allah to ka halaka in kuma a'a wani batu ne na ilimi ake tambaya ewa eh, annabi ya fi so amma tare da dukkan su kana son su to shi ma wannan wata mas'ala ce daban to ba wai na ce kai mai tambaya ka yi wannan tambayan dan ka nuna cewan ka fi son kana so ka kaskanta wani ka daga wani ba ba haka nake nufi ba a nasiha ne dai nake yi to matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan su manzan Allah yana son su kowace mace ɗaya daga cikin matan manzan Allah tana ji a zuciyanta ita manzan Allah ya fi so akan yar uwanta saboda yadda manzon Allah yake musu adalci da yadda yake gwada ƙauna da soyayya a tsakaninsu amma a dangane da mutane biyu da ka faɗa iyayen muminai guda biyu ummul muminina a sayyida khadija radiyallahu anha a ɗaga mana janareto malam kabir ai sauri insha Allah dangane da a ɗaga alhamdulillah yawa dangane da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ummul muminina da a sayyida khadija radiyallahu ta'ala anha wanda ka aka faɗa da saida saida tuna aisha radiyallahu anha wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi a cikin su to babu shakka a gaya mai ya sauke man Kariya wajen kar amince babu shakka alhamdulillah kar amince manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa matar da ya fara aura a duniya ita ce as-sayyida Khadija radiyallahu anha kuma manzon Allah ya so ta ya gwada mata kauna ya gwada mata soyayya fiye da dukkan yanda ake zato haka bayan ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya so na Aisha ya gwada mata soyayya ya gwada mata kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada waɗannan mata biyu kauna to dangane da na Khadija babu shakka wata rana bayan nana Aisha manzon Allah ya aure ta sai ta zo sai ta tarar da manzon Allah duk abin da manzon Allah zai yi abu kaɗan zai ce Khadija ko yanka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zai ce a ɗauki kaza a kai wa abokan Khadija a ɗauki kaza a kai wa eh, ƴan uwan na Khadija da sauransu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam di yana yin wannan abin to nana Aisha sai gira ya kama ta kamar yadda hadisin Bukhari ya faɗa sai take cewa ma ala ahadin min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala khadija ta ce ba wacce wacce nake jin kishi yana kama ni a kanta a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin na na Khadija wa ma ra'aituha ta ce gashi ban taba ganin ta ba walakin kana annabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru dhikraha sai dai annabi yana yawan ambatan na na Khadija radiyallahu anha wa rubbama zabaha shata kai wani lokaci annabi yakan yanka akuya thumma yaqta'uha a manzan Allah sai ya yanka akuyan nan a raddatsa wannan akuyan gida gida summa summa ya ba'athu hafi sada'iqi khadija annabi sai ta aikawa abokan na na khadija yana aika musu yana aika musu tace fa rubbama qultu lahu kai wata rana har nagaji na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka annahu lam yakun fid dunya imra'atun illa khadija annabi sai kace a duniya ba wata mace sai khadija manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu annabi sai ya ce mata innaha kanat wa kanat wa kana li min hawalad sai ya fara ambatan falalan sai da tuna khadija kaza kaza kaza yace kuma ita ce uwar 'yayana kamar yanda aka sani ya'yan manzo Allah su bakwai ko dukkan su kwaya ɗaya ne ba daga daga wajen sai da tuna khadija yake ba shine sayyiduna ibrahimul muazzam alaihi salam amma duk sauran 'ya'yan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga jikin na Khadija ne duk matan manzan Allah da ya aura dukkan su basu samu aihuwa ba tare da annabi na na Khadija ita ce uwar 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidatuna Mariyatul Qibtiyya wacce ta haifi sayyiduna Ibrahimul Mu'azzam to haka annabi yake ganin san na Khadija na na Aisha da take faɗa ma yake cewa take cewa magirtu ala mar'atin magirtu ala Khadija sai take cewa laqad abdalaka Allah khairan minha annabi Allah ya canza maka macen da tafi ta gani budurwa yar karamar yarinya manzo Allah ya ce ma abdalani Allahu khairan minha Allah bai canza min irin wacce tafi ta ba ya ce laƙad wasat bi maliha iz haramanin nas ita ce ta ɗauki dukiyarta ta bani lokacin da mutane suka hana ni ta ce ya ce kuma wara zaƙani Allahu min halwalat Allah daga gare ta ya azurta ni da 'ya'ya nana Aisha ta ce tun daga nan na ja baki na nayi shiru ban ƙara magana akan na Khadija ba to tare da wannan da manzo Allah ya faɗa bayan na na Khadijan kuma ku ji kuma yanda yake son sai da tuna Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin annabi yakan hau kan mimbari in ya hau kan mimbari a hudu ban juma'a duniya tana jinsa alaihi salatu wassalam abinda zai fara sai ce alhamdulillahi alladhi razaqani hubba aisha na gode sallallahu alaihi wasallam haka yake yi radiyallahu anha ce na gode wa ubangiji da ya azurta ni da soyayyar aisha allahu akbar dan haka annabi yake da sunaye masu kyau da yake sa mata ka ji wata rana ya ce mata ya aish eh wanda yana gwada kai ma an zaga matan ka karka zo kawai kana shigowa asabe kawai ya sayyadi babu ka samu wani suna na soyayya kamar in a sunanta asabe ka ci asab misali an gane ko wani abu kaddai ka dinga kiran iyalinka haka an gane wani suna na soyayya wallahi yana da kyau annabi ne yake yi wata rana kuma sai ka ji ya ce mata ya humaira ya yar jammace na aisha kai ta kai wa annabi yanda yake sakewa da iyalinsa wata rana sun fita da na na aisha sai ya ce mata a tusabiqina ni ya aisha zaki yi tsere da ni na na aisha ta ce eh ta ce fasa tuhu na yi tsere da annabi fasa tuhu sai na riga shi na shige doki na shige na annabi ya ce bayan wani shekaru lokacin ta ɗan girma ta yi jiki annabi sai ya ƙara ce mata a tusabi ƙaina ni ya aisha za ki yi tsere da ni na na aisha ta ce na'am ta ce fasa tuhu muka yi tsere da shi fasa baƙani annabi sai ya riga ni annabi sai juya kalle ta yana dariya sai ya ce hazihi bitilka wan wan a wancan kin shige ni nima a wannan na shige ki to manzo Allah haka yake zaune da matansa kai ma kana zaune da matanka kar ka shigo wai kai ka dinga jin filin wani fura daga ka shigo kai bol da bokiti um, kana shigo a ce ga boss din ya shigo ina dumaman nan a kashi ya sai ni zala ya an gane ko an gane wannan dibbe yi ba ka to annabi so annabi sallallahu alaihi wasallam ka ganshi in zai shigo gidansa daga yadin faro gida manzo Allah yana shigowa zauren gidansa zaka ga yayi aswaki ya fara aswaki to in yana aswaki sai kaga yana gogawa aswakin yana ha ha ha ha wannan muryar da annabi yake gogawa yana ha ha aswakin na farko abu biyu na farko ya goge bakinsa kar matansa su ji bakinsa yana wani irin abu duk da bakinsa baya komai amma yana koya maka na biyu kuma matansa su gane gashi ya faro kar ya gansu a wani yanayi an gane su gyara su kintsa kansu amma yanzu sai ka gama namiji ya shigo kawai ya je waje kice ya fiye kallon mata su in za su fito na wajen sai sun dan yi kyale kyale sun sa hoda sun yi kaza ke kuma yana shigowa zani a kirji ya ilaha alamina wannan duk ba koyarwan annabi alaihi salatu wasallam bane da haka su maza su gyara in zaka shigo gida duk abin da aka je waje aka zage ka aka dura maka ashar aka ci ma kuɗin ka aka yi kaza bakin cikin ka kar ka ɗauko he ka zo gida ka samu miskiniya na je kasuwa an bata min rai ki kaza kai ta mata masifa ita ta ce ma kuɗi ba ruwanta wallahi bakin cikinka da damuwanka da cutar da aka yi maka kana zuwa kofar gida ka wurgar in ka shigo cikin gida ka yi mata fara'a ka yi mata murmushi ka yi mata dariya ita ma ta kalle ka taimaka murmushi ta yi maka dariya an gane ta ganka tsaf tsaf amma kullum ita zan ya kirji kai kuma da wata shegiyar farar jallabiya kullum a cikin gida guda ɗaya ya bi. sai yasa matsalan auren mu ake samun matsala na wani bawan Allah an ce ya shigo ya ƙara aure ƙara aure matarsa ta ji zafin ƙara auren nan sai ta ce to shikenan bayan ya kara aure ita wannan bayar Allah sai ta zo ita uwar gidan kenan sai ta je ita ma ta canza butocin ɗakinta ɗan gadanta ɗan kwanukanta ta ɗan yi sababbin ɗinkunanta ita ma habba malam ranan ya je ya dawo kawai sai zo tarar da uwar gida da amarya suna zaune sai ga shi duk sun yi wanka sai ya ga uwar gidan ta fi amaryan kyau sai ba haɗi ya ce wance ta ce na ya ce to kin cuce ni kin cuce kanki <laughs> an gane ko ta kin cuce ni kin cuce da kina irin wannan kwalliyan ta ina zan ɗauko wannan in barki gane to so da yawa irin wannan yana daga cikin abubuwan da yake bata aure yake kashe aure da sauransu kuma in zaka kalli rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi duk ka san mutane zato suke yi kamar yadda yanzu an zo yanzu kamar mu almajirai kamar mu almajirai yanzu da zan haɗu da wani sai gani na dan sa stokin dina da dan bel dina nayi yi sa necktie na naɗa hannun riga ina habba malam kaman ya sai ni ka cuce ni ka hana ni in ji daɗi wannan abun ba haramun bane ka gane ko kuma matana tana so amma saboda in ka fita waje ya malam wannan wannan ya malam a mai da mutum faji, karfi da yaji kun gane wannan abu yana daga cikin abin da yake cutan mu to in an ce maka annabi wasu zato suke za su je su kashi ya maka rawani ya sa babban alkyabba yana zaune zafi na ta sa ana mai haka wallahi ba haka annabi yake ba annabi dan gaye ne annabi dan gaye ne a mai da yarinyar nan ciki a kulla kofa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa ya ce sallallahu alaihi wasallam za ku samu annabi ɗan gaye ne baya baya yin wani abu alaihi salatu wassalam da za ka ga wani abu matansa su ji kyamansa annabi yakan fito in ya gyara gashinsa sallallahu alaihi wasallam ya gyara gashinsa za ka ga ya raba gashinsa gida biyu ya ajiye nan ya ajiye nan sai na na aisha ta kawo mai ƙwarya yana kallon kansa a cikin gashin sai ta ɗauko mai sai ta zuba a tsakiyar kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga gashin yana walwalwal kai wata rana da ta kalli annabi saboda ado da manzan Allah yake yi ta ce da a ce matan da suka yanka hannunsu da suka ga annabi Yusufa da mijina annabi Muhammadu suka gani da zukatansu za su yanka to wannan shine ya kamata maza mu yi koyi da wannan abubuwan an gane ko kar ya zamana kawai adanka sai in ka fita in ka dawo gida sai jallabiya da gajeren wando baka yi adalci ba wallahi baka yi adalci ba baka kuma so billahi lazi la ilaha illa a zauna da kai lafiya ba to wannan mai tambaya dalilin da ya sa muka yi wannan sannan daga cikin mata annabi akwai sai da tuna juwairiya don ku gane yadda annabi yake girmama iyalansa ta zo za ta hau doki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya durƙusa ya sa gwiwarsa ɗaya a ƙasa ya ɗaga gwiwarsa ta dama ya ce ta taka cinyarsa ta taka ya ce ta hau kan doki wannan haka annabi yake za ga wasu suna musu kaman annabi ya ta wata ta taka sa an ga biyun balidi ne kai baka gane manzan Allah ba ya inganta kuma wallahi yayi kimar manzan Allah kenan sallallahu alaihi wasallam tsakaninku da Allah in mun dauko matan mu yanzu ba ma zuwa matan ka ana zuwa wani waje zaka ga ka fito ka ta gaban mota sai ka fito shafsha sai ka zo sai ka bude mata kofa ce bismillah ta fito in za ta shiga ma ka kara zuwa ka buɗe mata kofa ta shiga sannan ka je ka shiga ba ka ke yi ba wa ya taɓa zargin mu cewan kaskanta mu aka yi in ma baka yi wa matanka ba tsakani da Allah baka taɓa yi wa budurwarka ba za ka ɗauke ta a mota za ka yi wani abu za ka ji ka ce bismillah ka buɗe mata ta shiga in ma baka da mota za ta shiga da ta sau za kana barin jiki da sauri ga kuɗin malam ka riƙe canjin ma gaba ɗaya nau'i ne na girmamawa to manzo Allah haka yake yi wa matansa sallallahu alaihi wasallam an gane to wannan mai tambaya da yake tambaya wa annabi ya fi so annabi duk matansa yana son su amma haka baya gwada cewan a cikin su ba wacce tafi wata daga ciki kuma abin da hadisai ya gwada nana khadija radiyallahu anha sannan nana aisha radiyallahu anha sannan sauran mata kamar yadda nake gaya muku a mimbari annabi yana hawa a gaban mutane cikin mimbarin juma'a yana tashi abin da zai fara cewa maimakon kaga kai yanzu innal hamdalillah hamadu annabi zai ce alhamdulillahi alladhi razaqani hubba aisha na gode wa ubangijin da ya azarta ni da soyayyar aisha amma yanzu ka kaddara ni ne nawa minbari na kira sunan mata na alhamdulillahi alladhi razaqani hubba wanci in na kara zuwa masallacin malamin nan ba haka bane to yanda muke fahimtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da yawa mukan fahimto shi ta cikin al'adan mu ne to ba wai al'adar ba ta da kyau bane amma mu fahimci annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mu fahimci me al'adan mu Allah ya taimaka mun tsawaita a wannan sosai na'am kalla sai wannan shi ma sa guda biyu ne <clears throat> yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da fatar malam ya sha ruwa lafiya malam me hukuncin aje bebin roba a gida saboda fadar manzala fadar manzala cewa mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare ko sura wannan tambayin sa ta farko kenan na'am babu shakka manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mala'iku ba su shiga gidan da akwai kare ko sura da sauransu kila yayi yayi tambayan sa ne bisa abin da na faɗa shekaran jiya na cewan ba laifi ba ne in mutum ya aje wani gunki a nan ko <laughs> to shine wannan a gurguje karatu ne mai dogon zango amma kuma yana da kyau mu fahimci makasid akwai abubuwan da akwai hukunce hukunce misali kamar abubuwa na usulul fiqh wanda suke cewa al'ahkam ta taduru ma wujudan wa adaman hukunce hukunce in ji malaman usulul fiqh sukan kewaya ne suna tafiya ne tare da illansu dalilinsu wujudan in an samu dalilin wannan abin sai hukuncin yana nan wa adaman in an rasa wannan abin hukuncin shi ma an rasa shi an gane to a zamanin da annabi muhammadu alaihi salam yake yana zamani ne wanda a lokacin manzo Allah yana kan ganiyar yakan gunki a cikinsa akwai masu bautan gunki mutum zai tafiya a aljihunsa akwai gunki a gidansa akwai gunki a cikin jakansa akwai gunki akan kan dokinsa akwai gunki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana an gane ko amma shin gunkin ne lihaddin zatin zatinsa manzo Allah yake hanawa ko yana hana wasaniyar da take jikin gunkin wasaniya manzon Allah yake yaka domin me in ka duba alqur'ani cikin suratu saba zaka ga annabi Sulaiman alaihi salam Allah yana faɗa akan sa yace ya amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wata mafila. aljanu suna yi wa annabi Sulaimanu gine-gine na masallatai da wasu mihrabi wata masila suna yi wa annabi Sulaimanu gumaka Qur'ani ne suna yi wa annabi sulaimanu gumaka in ka ce wannan shari'ar annabi sulaimanu ne mu a shari'ar ba an hana zan ce maka a'a malam baka gano ba shari'ar annabawa a tauhidi ba ta sabawa iri ɗaya ne iri ɗaya ne ayoyi mun karanta kwanaki anan annabawan Allah kaf ɗinsu ɗin nan sun zo ne su kira Allah ɗaya su yaƙi gunki su yaƙi abin bautan da ba Allah ba duk shari'o'insu baya sabawa a wajen tauhidi kala ɗaya ne dukkansu gaba ɗaya wa ma arsalna min rasulin ko menene illa illa bi la akwai ayat da Allah yake magana dai to wanda mun karanta su kwanaki duk Allah ya turo annabawa ne su tsaye da tauhidi su kori shirka ba ya sabawa to idan ka zo ka ce a zamanin annabi Sulaimanu an samu a zamanin annabi ba sai a ce to a can akwai halal na tauhidi kenan tauhidin annabawa duka iri ɗaya ne amma cikin shara'i'u ana samun bambanci a tsarki tsarkinmu da tsarkin annabawan da suka gabata daban ne kila sallah sallan mu kaifiyar sallan mu da tasu daban ne azumi kila kaifiyan azumin mu da tasu daban ne amma la ilaha illallah wannan bata ta sabawa duka annabawa iri ɗaya ne to don haka abin da muke faɗa yau mutum za ka iya ɗauko wani abu kaman ko gunki ne ko wani abu ka ajiye shi matakar ba bauta mai kake yi ba ba laifi ba laifi a ciki kaman abin da ya shafi sura ne hoto daga cikin masu batun yakin gunki da ake cewa sura sura annabi ya tura da yadda aka ga hoto a yaga hoto ba kyau salafiya ba su faɗa suna faɗa amma yau duk malaman su suna hoto ko ba su hoto suna ɗaukan hoto su sa aljihunsu na kuɗi ko ba sa yi in ma ka ce kuɗi larura ne amma sukan je su tsaya su yi haka kyam sai kuma a ɗauke su hoto kyal kuma a nuno hoton su gashi ma ana sawa a jikin babur a jikin abubuwa ana yawo da shi to ina hadisan hana hoton da suke cewa ga su sun inganta kuma sun inganta to ashe wani hoto annabi yake hanawa hoton da za a bauta mai wannan haramun ne amma hoton da ba za a bauta mai ba wannan ai ba wani abu bane an gane to wannan shine maganar da ake yi ce mata kashe wannan shine shine abin da ake yi an gane to wannan shine insha Allah tabaraka ta'ala Allah ya taimake mu wannan dai a fahimtar mu insha Allah ba laifi duk da zamu samu lokaci mu tsawaita bayani na'am akramaka Allah sai kuma tambayar sa ta karshe kuma ita ne tambaya na karshe din still yace assalamu alaikum Allah ya kara ma lafiya malam a mai hukuncin sallar limami guda limamai guda biyu waje ɗaya kuma ɗan wata ƙungiya da ɗan ɗariƙa kusa da kusa kamar sahu ɗaya limamai biyu a guri ɗaya limamai biyu a guri ɗaya ɗan juyo fankan nan haka kaɗan limamai biyu a guri ɗaya limamai biyu a guri ɗaya ban gane ba ta yaya za a yi sallah limamai biyu a guri ɗaya kamar misali nan ɗakin ni sahu guda biyu sallan su ya inganta mana amma dai da sun haɗe fi kamar yadda yanzu kun je Bauchi ai za ku ga ga masallacin ajiya haka ne babban masallaci tsallake titi kuma ga masallaci wasu sun buɗe shago ba ce sallan su biyi ba amma kuma wannan kuskure ne an gane ba za ka ce sallan su biyi ba amma kuskure ne wannan shine bayanin da yake a takaice Allah ya sa mu dace to alhamdulillah mun gode Allah zamu akwai kamar yadda na faɗa bayan amsa tambayoyi za mu ja ko aya ɗaya mu fassara saboda akwai wasu nukat muhimmai da nake son za mu yi magana a kansu daga cikin wannan nukat ɗin da nake son za mu yi magana a kansu magana na farko akwai maganan maulana sharif ibrahim sali al husaini radiyallahu anhu wanda ya akan ya kira bangarori uku ya kira bangaren yan ɗariƙa ya yi mana wa'azi ya kira bangaren yan izala ya yi musu wa'azi ya kira bangaren yan shi'a ya musu wa'azi za mu danna muryarsa a nan sai an ji saboda nasiha tana da tsada sannan akwai magana na biyu na wani babban malami daga cikin salafiya wanda wannan maganar tasa ni dai a haddin zati na magana ta min daɗi na ji daɗinta kuma abin da ya kira ɗin nan inda haka ake tafiya da duk matsalolin da muke ciki da ba mu samu wannan matsalan ba wannan wani babban malami ne daga ɓangaren salafiya shine dr abubakar muhammad sani birnin kudu ya yi wasu maganganu masu kyau na minti goma zuwa sha ɗaya su ma za mu danna su anan duka kowa sai ya ji sannan mu biyar da ta'alikin mu kai magana na hudu da za mu yi insha Allah tabaraka ta'ala shine magana abin da ya shafi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso dangane da maganar da yayi akan almajirci da bara da almajirci insha Allah tabaraka ta'ala wannan shi ma za mu yi magana daidai gwargwado sannan sai magana na ƙarshe dangane da wasu mutane bayan Allah guda biyu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 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم كنتم صادقين صدق الله العظيم آه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله قدره وداره العظيم آه، وبنجي تبارك وتعالى ناتشا وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة وإذ قال ربك للملائكة يا رسول الله كتنا ka ambaci lokacin da ubangijinka ya ce lil mala'ikati wa mala'ikunsa inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa na a bayan ƙasa qalu mala'iku sai suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu ubangiji zaka sanya man yufsidu fiha wanda zai zo yi ta fasadi a doron ƙasa amma sun faɗi wannan a fiha ɗin. da wannan harful istifham din ne ala sabilit ta'ajjub saboda suna mamaki ya za a yi gasu suna tasbihi suna komai a ce za a sa dan adam wal isti'lam sannan kuma suna neman ilimi daga Allah tabaraka wa ta'ala kaifa tastakhlifu haula'i ta yaya zaka sanya yan adam su zamanto su ne khalifofinka wa fihim man yafsidu fil ardi bil ma'asi a cikin su ga waɗanda suke sabo a bayan ƙasa ta hanyar bayyana saban wa yasfiku dima'a suna zubar da jinanan sashi dan adam ya kalli dan uwansa ya kashe ya kashe sa yanzu mu shaida ne ko ba mu shaida bane haka ne ko duk duniya in ka kalla za a ce maka rasha da ukraine yanzu babban yaƙi suna nan yan adam ne amma suna kashe junansu haka ne ko america ta je ta kai wa iraki hari ta kashe mutane ta kai wa afghanistan hari ta kashe mutane ta shiga syria ta kashe mutane ta shiga faransa ta shiga mali ta shiga somalia da sauran gurare ta shiga yankunan mu na nan afirka duk suka dinga kashe mutane mu anan za a ce maka ga yan boko haram suna kashe mutane ga yan kidnapping suna kashe mutane haka ne banditris ga 'yan Niger Delta abin nan da ake kiransu militant suna nan su ma suna kashe mutane kaga wannan duka ubangiji ya yi wannan abun ne domin wato mala'iku sai sa suke tambaya kaifa tastakhlifu haula'i yanzu waɗannan su ne za su zamanto khalifofin Allah wa fihi man yafsidu fil ardi daga cikin su akwai wanda yake fasadi a bayan ƙasa wa yasfiku dima'a suna zubar da jinanan junan su wa nahanu mu kuma ga mu nusabbihu bihamdika muna maka tasbihi muna maka tahmidi muna gode maka haka nunazzi huka amma la yaliqu bika muna tsarkake ka ubangiji ga dukkan abin da bai dace da kai ba wa nuqaddisu laka Allah muna girmama al'amarinka muna girmama sunanka sama da komai qala ubangiji sai ba mala'iku amsa yace musu inni a'lamu ma la ta'lamuna ta ubangiji yace ni na san abin da ba ku sani ba ma'anansa ai a a'lamu minal masalihi ma huwa khafiyun alaikum na san wasu maslahohi waɗanda wannan abubuwan sun ɓuya muku wali hikmatun fi khalqil khalifa sannan kuma ina da hikima na wajen halittan khalifa na da nayi shine annabi adamu la ta'lamuna ha ku mala'iku ba su san wannan hikiman ba to Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya nuna zai sa khalifa a bayan ƙasa sharaɗin khalifanci kamar yadda muka faɗa guda biyu jiya haƙƙaƙa tauhidi da nuna Allah shi ɗaya ne babu shirka shine sharaɗin kalifanci na farko sharaɗi na biyu shine istimar a raya doron ƙasa a raya ƙasa ya zama da cewan ƙasa an samu isti'imari a cikinta an fahimci wannan to don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana duk wannan hali da musiba da wulaƙanci da musulmai suke gani a yau inda za su dawo kan addininsu su kyautata imanin su kyautata aiki to wallahi da Allah zai ɗauko khalifancin doron ƙasa ya basu sai abin da musulmai suka ce sai abin da suka hana haka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani yana cewa wa'adallahu allazina amanu minkum Allah ya yi alkawari wa waɗanda suka yi imani daga cikinku bayan imani sai ce me wa amilu salihati suka yi aiki na gari la na fil ardi zai mai da su khalifofinsa a bayan ƙasa kamar stakhlafal ladina min qablihim kamar yadda ya sa waɗanda suka go mutanen annabawan da suka shige kafin mu ya mai da su khalifofi da suka rike imani suka yi aiki na gari sannan Allah ya ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi Lahum. Allah zai ba addini ƙarfi ya zama na addinin musulunci ya yi sai ɗara ya mamaye dukkan addinai tun da shi Allah ya yadda da shi inna dina inda Allah islam sannan Allah ya ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allahu akbar Allah ya ce zan canza tsoron da kuke ji min ba'di khawfihim da kuna cikin tsoro tsoron zai komo amnan aminci musulmi duk yanda zai shiga zaka gan shi cikin kuwa da izza nan nan shekarun da ba a wai lokacin duka an haife mu a nan Jos me yake faruwa zaka ga mutanen Birom Kirista na Jos ta ɗauko arniya tana tallan doya amma daga ta ji an ce Allahu akbar Allahu akbar ashadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah hayya ala sala ana kiran sallah sai ka ga za ta yi sai ta cire takalmanta ta sauke da kwandoyanta ta ajiye a gurin sai an gama kiran sallah sannan ta sa takalminta ta ɗauki doyanta ta ci gaba kuma ba wanda ya ce mata ta yi saboda yanda suke ganin girman musulmai amma tunda suka zo suka gane mu ma muna ganin hanjin junanmu muna yakan junanmu shi kenan sai suka zamanto yanzu musulmi akwai gurin da bai isa ya taka a yankin jos ba wanda jos tana cikin arewa ne to me tsammanin ka a Niger Delta a abekuta a inugu akwai gurin da in ka shiga farfesun ka za a yi to in muna son wannan abin ya dawo shine sai mun yi wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati mu imani mu aiki na gari sannan Allah ya ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna shi kuma tsoro da muke ji na ɗarɗar Allah ya ce sai ya canza mana sai ya koma aminci an gane sannan ya ce Allah kuma sai ya faɗa ya ce bayan haka mubasharatan sai ya ce ya abudunani dunani la yushrikuna bi shay'a a bauta min malam ba a shirka da ni tabaraka wa ta'ala sannan mu samu wannan amincin amma Allah ya ce wa man kafara ba da zalika fa ulaika humul fasiquna wanda duk suka kafirce bayan haka to waɗannan su ne cikakkun fasikai Allah ya tsare mu tabaraka wa ta'ala to shine yake cewa qala inni alamu ma la ta'lamuna ubangiji yace na san abin da baku sani ba ku mala'iku to anan take saboda ya gwada musu da hikima na halittar annabi Adamu wa allama Adamal asma'a kullaha Allah sai ya sanar da annabi Adamu al-asma'a sunayen komai da komai gaba ɗayansu asma'ul musammaya duk wani abu sai da Allah hatta wannan abu sai da Allah ya koya annabi Adamu sunansa wayan nan sai da aka koya annabi Adamu bayran nan sai da aka koya annabi Adamu sunansa al-asma'a kullaha sayyidina ibnu Abbas radiyallahu anhu yace ismu kulli shay'in hatta al-qas'atu wal mighrafa sunan komai sai da Allah ya koya annabi Adamu hatta al-qas'a akushi dan tasa din nan sai da aka gaya annabi adamu sunan su wal migrafa da makamfaci sai da aka nuna annabi adamu dan abin da kake dan tsaman dan wake da shi ko kwasan kosai duka sai da ya daga ya ce mala'iku wannan kaza ne wa allama al asma'a kullaha an gane amma shi annabi adamu an koya mai sunan ne shehul muhammadul busiri cikin hamdiya ya ce lakazatul ulumi min alimil ghaibi wa min hali adamal asma'u an gani yace annabi laka zatun ulumi lubbin ilimi na manzo Allah ne min alimil gaibi daga Allah wa min ha li adam al asma'u annabi adamu sunaye aka bashi saboda shi annabi adamu an ce allama adam al asma'a amma shi kuma annabi mai Allah ya ce mai wa qul rabbi zidni ilma ba ilmul asma'i ba ilmu kulli shay'in Allah ka kara min ilmin komai wa allama kama lam takun alam wa kana fadlullahi alayka azima sallallahu alaihi wasallam to haka aka ba annabi alaihi salatu wassalam to shine laka zatul ulumi min alimil ghaibi wa min hali adam al asma'u to shine anan ake cewa na ibnu abbas yace an koya wa annabi adamu har sunan dan abin da za a kamfaci wani abu da shi an gane bayan an koya wa annabi adamu Allah sai ya ce to bari thumma aradahum alal mala'ikati sai Allah ya ɗauko waɗannan abubuwan sai ya bujiro wa mala'iku da su ya ce ga waɗannan abubuwan saboda Allah yana son ya nuna musu gajiyawansu ya ce to ku ambata mun sunayensu faƙala ubangiji sai ya ce an bi uni bi asma'i ha'ula'i ku gaya mun sunan waɗannan abubuwan in da gaske kuna ganin khalifan da na sa bai kai ba ko kuka fi cancanta an gane in kuntum sadiqina amma inda gaske kuke yi inda gaske kuke yi mala'iku ku gaya mun ai fi za'amikum annakum a bil khilafati mimman istakhlaftuhu in kuna kallon cewa wanda na sa shi kalifanci bai kai ba ku kuka cancanta walhasilu abin da yake kuma na haƙiƙa annallaha ta'ala azhara fadla adam Allah tabaraka ta'ala ya bayyana mana falalan annabi Adamu ne lil mala'ikati wa mala'iku bi ta'alimihi ta yanda Allah ya koyar da annabi Adamu ma lam ta'lamhu al mala'ika abinda mala'iku basu sani ba wa khassahu bil ma'rifati tamma dunahu Allah ya kebance annabi Adamu ya bashi wani ilimi wanda bai bawa mala'iku ba min ma'rifatil asma'i ta yadda ya koya mai sunayen abubuwa wal ashiya da waɗansu abubuwa daban wal ajinasi da jinsin abubuwan wal lugati da sauran yarurruka ma gaba ɗaya walihadha saboda haka ne ma i'tarafu bil ajzi wal kusuri su mala'ikun sai suka ce yanzu kan mun yadda tun da ya iya wannan abun mun yadda mun bi shi mun sallama kai ashe sharaɗin da duk ake so a yi magana in kana son ka rinjayi wasu mutane ka fi ƙarfin wasu mutane shine ka zama kana da ilimi ko mu musulmai yanzu inda muna da duk ilimi ba yanda za a yi mu kasance cikin wannan kaskancin kafarai sai dai su yi hakuri. mu za mu yi musu mota mu za mu yi musu keke mu za mu yi musu jirgi mu za mu yi musu kayan gidansu mu za mu yi musu komai nasu amma kuma abin takaici su suke mana sun fi mu wannan ilimin an gane da aka sai kaga a duniyance sai muna bin su amma mu kuma da za su yi dabara sai su gano a lahirance gaba muke da su haka ne ko to Allah ya sa mu dace da haka ubangiji tabaraka ta'ala yake ce mala'iku suka ce qalu suka ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka la ilma lana mun tabbatar yanzu bamu da wani ilmi illa ma allamtana sai abin da ka sanar da mu ubangiji tabaraka ta'ala innaka antal alimul hakim Allah an innaka lallai kai Allah antal alimu kai ne masani alladhi la takhfa alaihi khafiyatun ba wani abin da yake buya maka alhakimu kai ne mai hikima alladhi la yaf'alu illa ma taqtadihi hikmatu wal maslaha wanda baya yin wani abu sai abin da hikima cikin yin abun akwai hikima akwai maslaha mun yi kala ya adamu kala ubangiji sai ya ce ya adamu to tunda sun gaza sun yadda ba su sani ba ya adamu an bi asma'ihim gaya musu sunayen waɗannan abubuwan ka sanar da su tunda sun gaza sun yi itirafi cewa ba su san komai ba falan ma an ba hun bi asma'ihim lokacin da annabi adamu ya ba su labari da sunan duk waɗannan abubuwan ai akhbarahum bi kullin ashiya'i ya ba su labari akan komai ma kulla shay'in bismihi annabi adamu ya ambaci kowane abu da sunansa wa zakara hikimata hullati khuliqa laha annabi adamu ya ambaci hikimar da yasa aka ambaci aka halicci wannan abin qala sai Allah ya ce wa mala'iku alam aqul lakum ai dama na gaya muku istifham ne amma taqriri an gane ai dama na gaya muku inni a alamu ghaibas samawati ni ubangiji ni ne san abin da duk ya buya tsakanin sama da ƙasa an gane ko wa wa alamu sannan ubangiji wal ardi da ƙasa wa alamu sannan na san ma buduna abin da duk kuke bayyanawa wa ma kuntum taktumuna da abin da kuke boyewa ai tusiruna an gane min da'awatikum min da'awakum abinda kuke boyewa na da'awanku annallaha la yakhluqu khalqan afdala minkum cewa Allah ba zai halicci wani halittan da yafi ku ba ku mala'iku warwiya annahu ta'ala an rawaito cewa Allah tabaraka wa madaukakin sarki lamma khalaqa adam lokacin da Allah ya halicci annabi adamu alaihi salam ra'atil mala'ikatu fitratahu alajiba mala'iku sai suka ga sifa da fitara irin na annabi adamu mai ban mamaki wa qalu sai suka ce liyakum ma sha'a ya zama ma ko me zai zama falayya khuluqa rabbuna khalqan illa kunna akrama alaihi minhu ba wata halitta da za Allah zai halitta face sai mun zama na mun fi wannan halittan daraja ba su hango cewan annabi Muhammadu daga tsatsan annabi Adamu zai fito ba <laughs> da sun hango ina an gane to amma zai gashi Allah ta kan annabi Adamu ma ya gwada musu gajiyawansu to wannan shine in Allah yadda za mu tsaya akan wannan ayan a yau sai kuma mu shiga waɗannan kuɗoɗi da nake so na gaya muku nake so a za mu tattauna su ba don komai ba saboda wannan abin a yana da matukar amfani mu je su mu yi bayanin su dalla-dalla daga ciki akwai magana na maulan musharu ibrahim salih al-husaini radiyallahu anhu wanda insha Allah tabaraka ta'ala ina so za mu yi amfani da wannan dama wannan dama insha Allah tabaraka wa ta'ala idan mun yi jama'a su ji bayaninsa ba don komai ba abinda da sa nake so zan danna muryan sharu ibrahim sale mutane su ji me ya ci bangarori biyu dukkanmu na farko ina yi wa ni ni ni ni ni kaina miskini mai magana a billahi min ana in fara da kaina ina yi wa kaina nasiha sannan ina yi wa dukkan yan uwana yan dariƙa nasiha da muryan shari ibrahim sale sannan ina yi wa bangaren izala nasiha da dukkan masu da'awa a cikin su sannan ina yi wa bangaren yan shi'a nasiha su ji muryan nan na shari ibrahim sale bayan mun ji shi minti biyar ne ko zuwa hudu sannan za mu ji ɗaya daga cikin malaman salafiya dr abubakar muhammad sani birnin kudu ya yi wasu maganganu masu muhimmanci wanda duk wanda yake da'awa yana buƙatan ya ji wannan abin ya san menene muhimmancin waɗannan abubuwan domin suna da kyau a yau sannan kuma sai mu dora to ga muryar Sharu Ibrahim Sale wanda nake so gashi har bidiyon ma za a iya gani insha Allah tabaraka wa ta'ala tsakani da Allah shi amma shi dan izala ne muna jin nasihun malam ko yaushe wanda ya tambayan ma dan izala ne alhamdulillah ni da Allah shi amma shi dan izala ne muna jin nasihun malam ko yaushe da kuma wa'azi da ake yi kuma yana gode akan haka kuma yana roƙon malam wani nasiha zai yi wa dukkan izala da na yan dare ga har yan shiya a wannan zamani da muke ciki na a haɗa kai da kuma nisan da abubuwan da su tari yawa musamman a cikin social media da sauransu abubuwan da suke kai ga al'umma baraka da fatanci da rashin zama lafiya a samu a yi nasiha a kai to allah ya saka mishi da alheri in ba domin akwai haske ko nuri na imani a zuciyarsa ba ba zai yi tunanin wannan abu ba amma babban abin da nake so ya gane kuma duk musulmi su gane abin da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama yana so da al'ummarsa su kasance wato abu daya to mumini dan uwan mumini ne hmm. ba zai zalunce shi ba zai bar shi daga nasararsa ba ba zai kunyata shi ba wato ba zai taba kuma arzikinsa ba lalle wajibi ne kuma yake annabi yake la la da janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu yake dukan ku ba za ku shiga aljanna ba sai idan kun yi imani to imanin kuma ba inganta sai in kun so juna ya ce ala adullukum ala shay'in in fa'altumu tahabbtum bari nuna muku abin da idan kun aikata za ku so juna kuma za ku yi farin ciki da juna za ku so juna afshu salama bainakum ku yada aminci a tsakaninku to afshu salama ba wai ganka shi assalamu alaikum ko ce ba a'a in kudure a raina cewa ba na nufin ka sai da alheri kai kuma baka nufi na sai da alheri to wayannan jama'a da ya faɗe su dukkan su akwai cikin malamai a cikin su akwai manya a cikin su lalle a yi kokari a samu dama mu a Najeriya mummunan wannan abu ya same mu fiye da sauran kasashe a haɗu a gyara abin da yake tsakani maimakon kowane musulmi yana da kulli a zuciyarsa ga ɗan uwansa musulmi Allah baya son wannan lalle musulmi menene ra'ayinka menene ka wannan abun da ya shafe ka amma a haɗu a gyara shi ya zama duk ya dace da sunna ya dace da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda haka tunanin sannan yana da kyau kuma ya yada shi a cikin mutane mu ba ma wato ma yayi ko kuma fada da kowa da kowa in dai mutum yana imani yana ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yana aikata salloli da azumi da zakka da hajji yana bin duk abin da Allah ya ce abi yana barin abin da Allah ya ce a bari to lalle a dukkan yan uwa ne bamu da wani karahiya gare su sai dai abin da ake bukata lalle a sake karatu a fahimci musulunci yadda ya kamata a sake yin karatu har a fahimci musulunci musulmi dan uwan musulmi ne musulmi bai kamata ya kulla wani abu na gayya ga dan wasa musulmi bayan shekaru nawa yanzu wasu yan uwanmu a kasashen gabas sai yanzu aka zo aka gane kaga da babban zunubi man kayi maulidi a makka amma yanzu shi ana yi alhamdulillah ana yi ya faru ko bai faru ba to ilimi ne ya kawo in ana karatu ana ƙara ilimi wannan kungiyoyi da ya ambata duka sha Allah biyayyar za ta fita kuma a koma a abi annabi Muhammad yanda ya faɗa yanzu misali sai ka ga mutum ne faɗa tsakanin yan izala da yan ɗari faɗa ne akan wani abu zikiri ah. Ah, annabi ya zo da alkur'ani ya zo daga cikin alkur'ani da yanzu ma muna cikin karatun mun ce in ya tashi sallar da safe sallar dare ya tashi ne yana kabbara goma ko kabbara yawwa yana gode Allah so goma yana kaza ko ba haka duk ne to a shi dan uwanka sufi me yake yi ina ji astaghfirullah la ilaha illallah to to kai wanda kana wa'azi na izala kai ma ka yi zage-zage ka ga nan farko ma babu zage a jiki inda aka ce amma zai mashayi wanda ya faɗi wannan shine ya halice ka ko ya halice wannan mutum ya san duk abin da yake ciki amma kai duk abin da ka faɗa wa dan uwanka ba ka gaskata shi Ko an gane abin da ke nufi saboda haka in kana dariƙa ne kana kashe in dai ka zagi wani Allah ba zai kama ka ba daidai ba ne, in kana izala ne kana zagin mutane ba abin da zai dauto ba daidai ba ne batun shiya abin da yake tsakanin mu da su wani abu ne daban wanda bai kamata in shiga cikin sa nan don bai taso ba abin da yake tsakanin su da mutane abu ne wanda ya tashi tun zamanin sahabai mm. tun zamanin sayyidina Usman radiyallahu anhu da zamanin sayyidina Abubakar da Umar lokacin ne aka samu bambanci wajen khilafa shi ai ran muna karatu karatu wani sahabi ya ce wa na aisha kar ta sa baki cikin wannan abu ta da aka za ka tambaye shi inda zan shiga wurinta shi na abdullahi yana ce na ina shiga wurinta da na je tare da kai amma ni ba na shiga wurinta ga abin da na ga ta ki ta yi to wannan duka dai bai kamata mu shiga a cikin su ba Allah zai gafarta ma dukkan musulmi Allah ya haɗa kansu ya haɗa zakatun su amma idan mun zauna muna wannan gaba da fitina a tsakanin mu to kasan ko yaushe yaƙi ya zai ci su makiyanmu suna da yawa a duniya mm. waɗanda su ba musulmi ba sun samu gaba mm. masu musamman ba wai afirka nan ba karamu da yan kwanka na afirka waɗanda kuna tare suna Kiristiyaniti ko suna wannan gaban da yake tsakanin bai kai wancan ba mm. waɗannan europe da america da sauransu abinda suke kula waɗanda suke bayan su ba karami ba ne abinda ba sa tare da su ka gani duk wannan kashe-kashe da ake yin ka bincika abu ne na duniya ba na lahira ba ka yarda ka kashe mutum to alhamdulillahi rabbil alamin yan uwa ina ga sako ya zo na jawabin maulana shek shari ibrahim salih al husaini kowa ya ji irin kiran da ya yi wanda ma ya turo tambayan dan izala ne ya ce yana son shi kuma daga karshe wani kira zai yi na a samu haɗin kai tsakanin musulmai babu shakka a wannan kira ne mai kyau kuma wanda ya yi tambayan allah ya saka masa da alkhairi Ah, kuma bayan na ga wannan abu na biyu kamar yadda na gaya muku wanda yanzu zan danna muryan wani shi ma shehin izala ko shehin salafiya wanda shi ma ya yi irin wannan kiran kuma wannan kullum ita muke kira abin da ya sa wasu za su ga sometimes akan ɗauki zafi bayan da za a yi ne mutum ya mare ka ya tsinka maka jaka kuma ya hana ka kuka dole kai ma in ka tashi mutumin da ya zo ya zagi wani shehinka ko wani babban malaminka ba abin da za ka yi kai ma ka ɗanɗana mai kuɗa sai ka duba wanda yake ganin girma kai ma sai ka ɗan murje shi in ka murje shi ɗin nan sai ka ji an dawo daidai amma haƙiƙatan abin da ake so to shine abin da wannan shehunan wannan maulana sharu ibrahim sale ya kira a kai kuma wannan dukkan musamman mu yan ɗariƙa ba ina faɗan wannan dan in tsarkake mu yan ɗariƙa ba wallahi akan wannan muke in ka ga mun buɗi baki mun daga-daga da shehin wani to ka tabbatar an mana ne sai muka rama an mana ne sai muka rama an mana ne sai muka rama kuma yanzu za mu sa wa shahidun min aliya daga cikin malaman izala su kira su yi kaza abin da muke faɗa ba cewa ake ko da yake kan ne dogon taliki ya kamata zan yi taliki duka in mu ji wannan batun shi shehin izalan in mun ji me ya faɗa shi ma kuma gaba ɗaya insha Allah tabaraka wa ta'ala sai mu sai mu sai mu sai mu sai yi taliki insha Allah kai. a saurari me ya faɗa ga Dr. Abubakar Muhammad Sani birnin Kudu insha Allah a saurare shi ku kwantar da hankalinku wancan wanda nake ba mu labari da su mai cewa a masallaci ko ya koma hannun samari maganarsa ta ɗaya ta biyun cewa ya tunda na zo magana a akan munasabarta ni ya zo wuri na ke tambaya ya halatta su rika bibiyar laifukan mutane idan sun ga mutum ba mutumin kirki ba ne su ta yadawa nace kamar yaya wani irin mutum sai sai kawai dai za ka samu wasu mutane mun san ba masu gaskiya ba ne kuma azzalumai ne kuma makaryata ne to ya kamata mu gaya wa mutane cewa su wani makaryata ne na to kai ɗin wa ya aiko ku ga haka to sai na fahimci yaro ne karami bai kai ashirin ba sai na fahimci tasirin wannan social media da abubuwan da ake faɗa tunda ya taso ya gane shi ya ɗauka wannan nom ne tsari ne da aka yi kamata a tafi a kansa haka shi an yake ya zo neman fatawa cewa a ci gaba da yin aka koya ne ni na na ɗauka irin ma'aikatan security ne sai aiki kake a security ko kuma sai shi a na ce to a ina za ka yada wai a je a gaya wa wanda abu na ce kana nufin ka je ka gaya wa wanda abun ya shafa ko shugabannin gari a ɗau mataki akan wani shi a'a kawai dai mu gaya mutane a social media don a san halin wani na ce da Allah to kwantar da hankalinka na ce ya sunanka da me ya faɗa ce to don Allah a ina kake matakin karatu da ya gaya ma ce to don Allah yana roƙonka ka je ka nutsu ka kwantar da hankalinka ka shiga harkar karatu tunda ɗalibi ne kai to ka ci gaba da karatunka na boko kuma yake to kuma kana neman ilimin addini ma ka je gun malamai ka rika tambaya amma wannan aikin da kake neman izinin sa to haramun ne ka yi shi ban ba shi kofar sassauci ba haramun ne kai wannan aiki a karanto masa ayo istanibu kathiran min adh ko hmm. duka ayoyin suratu al-hujurat nan ce wannan kaga maganar Allah ke Allah ya hana tajassusi da bin diddigi a nemo laifin mutane don haka don Allah samari wannan hanyar na cin mutuncin mutane a facebook din nan bata halatta ba bata halatta ba bata halatta ba kuma malamai da kuke da ɗalibai wanda suke da rai don allah ku ji tsoron allah ku ɗora ɗalibanku a kan alal akalla in ba za a yi wani ra'ayi ba to a yi ta a bar shi ya tafi a yi raddi na ilimi a tara hujjoji a yi bayani cikin ladabi in an ce ladabi ba ana nufin kai respecting ra'ayin kafirci ba ba ka yadda da abu ba ba ce ka yadda da shi ba amma dai duk wanda za ka yi magana da shi kai masa magana ta sassautawa duk kafircin mutum a duniya bai kai fir'auna ba amma allah ya annabi musa ya yi masa magana a hankali da haka ne ina mamakin yadda mutum malami ko mai dangana kansa ga ilimi kuma a ce aikinsa shine zagi da cin mutunci ka kira sunan mutum ya kai wani makaryaci ya kai wani macuci ya kai kuma mutum so kake wai ya tuba ya bar hanyar da ba daidai ba ce ya zo ya bi irin naka ai kai ma baka kyauta wa kanka ba shi ko ita nasiha ma'anarta ba ita ce in gaya ma ra'ayina kuma dole sai ka bi ba ba ka da ikon ka yi fardin ra'ayinka akan mutum kowa yana da fahimta akan wasu abubuwa kuma yadda ka fahimci abu ba lalle ni in fahimta haka ba sai ka ga wani in ya zagi wani wai kai ma in baka zage shi ba to akwai tuhumar imanin ka kai ma akwai matsala shi zai mu koma ibadar mu zagi da cin mutunci in wani ya hukunci cewa wani dan ne to kai ma amma ka ce dan bane kai ma ka zama dan bidi'a kai a matsayin ka nawa zaka dora wannan a matsayin shine shari'a Allah ne in ya ce wani kafiri to in baka ce kafiri ba sai ka kafirta saboda hukuncin Allah dole a karba amma kai hukuncin ka da istihadin ka akan wani malami fa yadda zaka dora mutane cewa dole a bi shi wannan hanya hanya ce ita ma ta ta yan bidi'a don Allah samari ku kwantar da hankalinku ku yi addini bisa ladabi ba ka samun wannan abun abun wasu waɗanda kuma da kuke cewa sorry to sai tsakani da allah waɗanda suke sun bi tarbiyya ta agun malaman tsoro suke karatu ko sufaye ba ka samun wannan abun a tsakaninsu sai wanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kawai ba ai karatun ta hanyar ladabi ba karatun kowa a ra'aya same shi ka zo masallaci an gaya maka kaza da kaza wannan hadisin ba dai ba ne yace imam maliku ma ya kuskure a nan wannan ya ce ibnu azmin kaza da kaza wannan ya kaza da kaza da kaza haka aka tashi ana ji haka malaman da suka koya muku suka koyar shi sa mutane suka tashi haka kawai kowa ba shi da mutunci wallahi ba wannan ba ita ce hanyar karatun addini ba ba ita ce hanyar karatun addini ai ko ba komai kana so in ka kai magana a karɓe ta ina ce saboda tausayi kake nasihar kai kana kan daidai wani kuma yana kan ba daidai ba so kake ya bar ba daidai din nan ba ya zo irin naka Allah kalla in bai dawo sunnar annabi ba sallallahu alaihi wasallam ya zo irin kama in ya zama irin kama kai din a matsayin mai bin sunna ai ka ci nasara to za in zo in zama irin ka bayan ka zazzage ni ka ci min mutunci ya jama'a ya ala sunnati ya ala sunna yan izala salafiyun duk wanda suke ya daukar wannan sunaye don girman Allah ku gane wallahi hanyar annabawa ta da'awa ba ita ce wannan da kuke tsakani da Allah zagi da cin mutunci bai taɓa zama hanyar da za a kira mutane kuma har sai idan wata rana zagin ya dawo kanka za ka fahimci haka in kuma ka zauna har sai wannan ranar to ba kai hankali ba in dai har yanzu ba za ka gane ƙur'ani bai koya ma zagi ba hadisi bai koya ma zagi ba malamin ka ne koya ma zagi kuma ka kasa bambance tsakanin ƙur'ani da hadisi da malamin ka wasu har uslubin da malamin su ma yake magana har shi ake kokoya an bar hanyar manzan Allah amma ana bin wani malami ai ta dawo da bidiyoyi ya ce kaza ya ce kaza kai ka ɗauka shine mai hukunci akan kowa a duniyar nan wannan abun gaskiya kuskure ne ko bai halatta malaman sunna su karɓi wannan zancen ba a tsaya a tarbiyyantar da ɗalibai a ilmantar da su ilimi duk wanda zai koya ma zagi tashi ka bar shi ya ci gaba da zagi ka je ka yi karatu an fahimci wannan abu Allah subhanahu allah ya sauki Kun sa mun shiga wani zancen daban Allah sa ya zama mana mai amfani wannan iya abin da ya shafi waɗannan tambayoyi kenan hmm. eh, Nasi'a ta dama ta shafe mu ne gaba daya kuma insha Allah ta'ala kamar da dai kullum muke faɗi manhajin karantarwa da ilmantarwa ah, dole ne a gyara shi ba ina faɗin wannan dan ko eh, yaba wa kaina ko na ba amma wasu abubuwan akwai wanda zaka ji ko su yi ma waya ko su ce malami zai hana a yi magana akan kaza akan kaza sai in ce ku kyale ni abin da na fahimta in ana karatu to a tsaya iya wannan karatun wani ya ɗauka wai baka sani ba ne duk abubuwan nan da ake yi ko a social media da me ina bata lokaci na sosai ina bibiyar su to amma ba zai zo aka kawai in zo in zauna aiki na kawai shine in bar wannan ilimin da zamu samu lada na qur'ani da bayanin manyan malamai masu tsoron Allah haka kawai in koma labaran wani ya ce kaza wani ya ma wani raddi haka kawai wani ya bata hudubar sallar juma'a ya awa ɗaya da rabi yana yana kiran sunan mutane da cin mutunci kuma duk a ce wai haka sunna ta koyar haka kawai saboda eh, mutum ya fahimci ra'ayi guda ɗaya ne kawai shine nasa to babu jahilci irin wannan babu jahilci irin wannan kuma gaskiya duk wanda muke tare na san ko kun san ba haka muka saba to kuma ban yadda haka kawai wani ya ɗauka cewa eh, duk na. tilas ne in dora muku ma ku da muke karatu tare da ku na wani wanda ma bai yarda da ni ba ai ba daidai bane ni ma ban kyauta wa kaina ba abin da zan dora wa mutane ni ma in dora wa kai kaina shine abin da muke karantawa tare qur'ani hadisai halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ilimi amma mun zo haka kawai in taraddi in taraddi ba cewa aka yi raddi ba daidai bane to amma raddi da cin mutunci raddi da wulakanta mutane raddi da kiran sunan mutum da ɓata shi da kiransa makaryaci da kiransa mai takardar banza wannan abin za a tsaya gaban ubangiji kuma Allah zai hukunci a kai babu inda aka samu wannan a ce wannan haka salaf suka yi haka sunna take wannan ba a yarda da shi ba haka dole dan Allah malamai masu rai na yanzu ku ji tsoron Allah ku ɗora ɗalibai akan hanyar daidai waɗanda suka mutu kuma ɗalibansu su ji tsoron Allah su daina kawo abin da zai tada hankalin mutane na maganganunsu waɗanda sun yi wani daidai wani kuma tabbas kuskure ne wani hukunci suka yi akan wani bisa jahilci ce wani abun ba su san shi ba to bai kamata kuma a zo a ɗora mutane a ce waɗannan dole su za a ba abinda Allah ya haɗa mu bin ƙur'ani bin hadisi fahimtar magabata da suka mutu a cikin salihan bayi an fahimci wannan abun Allah ta'ala ya taimake mu alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala rasulillah ah, Allah ya sa 'yan uwa sun ji jawabin wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ya dinga yawaita mana malaman da suka zaɓi gaskiya akan son zuciya a cikin al'umma manzo Allah irin wannan malami babu shakka ban taba jin ni yanda muke ban taba jin wani malami da sunan wahabiyanci wanda na ji maganarsa ta burge ni wanda ta burge ni saboda asidku amana kamar yadda zai da khalifa yake faɗa gaskiya amana ce kuma ni abin da na fahimta daga wannan malami da ya wannan magana na fahimci na farko yana da sidkun lahajati yana da gaskiyan harce sannan kuma yana da husnul qasdi kyakkyawan niyya dan in ba yana da kyakkyawan niyya ba ba zai fito ya faɗi irin waɗannan maganganu ba to na farko ni wannan nasihar da yayi ina ɗauka ce wannan nasiha kafin ma ta je ta yi aiki akan kowa ina ɗaukan nasiha ne ni zuwa gare ni na ɗaya kenan na ɗaya na biyu sannan ina son musamman waɗanda suke ƙungiyansu ya haɗa su da su 'yan salafiya su ji abin da maulana sharif ibrahim sale ya faɗa su ji abin da wannan malami dr muhammad sani dr abubakar muhammad sani birnin kudu ya faɗa su duba wannan maganar su yi aiki da shi wa murƙau maka ko ya ku zubi a ha ku umarci mutanen ku su ɗauki wannan usulubi irin na wannan malamin za a samu zaman lafiya za a samu kwanciyar hankali sannan ina yi wa da yawa daga cikin wasu daga cikin ɗaliban salafiya musamman mutanen da suke kullum suna fesbuk suna billahi lazi la ilaha illa huwa ba za ka taɓa zama wato ba za a daina yin tamola da buga kwakwalanku da juyar muku da tunani ba matukar ba ku tashi kun je kun yi karatu ba ku yi haƙuri ba muna zake kanmu ba kamar yadda wannan malamin ya faɗa ba muna zake kanmu ba ba muna kaskanta ku ba amma Allah ya gani Allah ya yi mana falalan samun iyaye da malaman da za su durƙusar da mu su koyar da mu karatu sama da ku wannan shine bambancin mu da ku ko wannan zafi da aka ga muna yi muna ta san zafi muna ta san zafi abu ne ya je ya jawo wanda ka je ka ƙure shi kullun cikin cin mutunci da zagi yanzu ku duba abin da wannan shehu malamin ya faɗa gashi ba salafi ne yace ba wanda Allah ya turo shi in ba Allah ko manzo Allah ba ka ɗauko ra'ayin wani malami ka farlanta mai mutane ne zaka ga sun je sun ɗauko maganganu a littattafan sufayi ba zama da sufayi kai ba ba sanin istilahin su kai ba mun sha karantawa daga ciki akwai ibnu taymiya ya sha yin magana cewa kar ku dinga ɗauko littattafan sufaye kuna karantawa ibnu qayyim haka ya faɗa yace suna da terminologies da istilahat idan baka sani ba zaka halaka in kace zaka ɗauka haka suka faɗa to yau da ce izala sun yi amfani da salafiya sun yi amfani da nasihar wannan malamin za ta kai ta kawo kuma kaga wa shahidu shahidun min aliya ya faɗa babu cikin ɓangaren da ake samun lashin albarka ƙarara irin cikin su yanda ake ɗauko malamai a zagi malamai a ci mutuncin su a ƙasƙanta su da zabge darajar su to kuma ba yanda za a yi ni ina ɗan ɗariƙa ka je ka ɗauko shehu tijjani ko ka ɗauko shehu Ibrahim, ka ci mai mutunci ka zage shi ni kuma sai yanzu wai ina magana akan ka kai awa dole zan ɗauko waɗanda in na taɓa na murza su ne kai ma za ka ji zafi a ranka haka zai samu ka dawo baya ka taka birki wallahi na sha faɗa wallahi na sha faɗa raddi da muke yi ala babi darurati larura ce ta sa muke yi amma yadda abin da ya haɗa mu da ni da kai wanda muka haɗu mu yi gurin da ka fahimci wani abu daban na fahimci wani abu matukar ina da magabata to banni na tafi kai ka riƙe naka magabatan yana daga ciki sai ka ga mutum ya ɗauko littafi ko na shehu ibrahim ko na wani littafi ya karanta karantawa baka karanta daidai ba na fassara ka fassara daidai in an yi maka bayani me ya kamata ka yi sai ka ce ko baka yadda ba sai ka ce to waɗannan na fahimci su sun yi bayani ga irin tawilin da suka tafi na basu da mahaliccinsu su Allah ya sa su dace amma ni dai ban yadda ba amma ka ce wai kai in ka karanta ɗaukan fahimtar da abin da ka fassara shine daidai wai sai ka ce a watsar da wannan abin a zo abu sunna a'a a zo abu sunna ko in watsar da wannan abin in zo in bi fahimtar ka ka ji tsoron Allah fahimtar ka waye ke kin sunnar annabi ai ko sabani da ake samu duk musulmin duniya ba wanda zai ce baya bin alqur'ani duk musulmin duniya ba wanda zai ce baya bin sunnar manzo Allah ai na ke samun sabani ina samun sabani ne na fahimtar da kai wa alqur'ani ban yadda in bi fahimtar da kai wa alqur'ani ba ban yadda in bi fahimtar da kai wa sunnar annabi ba dalili ina da magabatan da suka fahimci qur'ani a kaza suka fahimci sunnar annabi a kaza su na gamsu in bi ban gamsu in bi ka ba to wannan jawabi da wannan malamin yayi ya faɗa kuma ya ce ba a samun wannan matsalolin sai daga cikin salafiya ku lura duk wani ɗan ɗariƙa da mu da ake ganin muna da zafi a raddi muna kaza waye ne ya taɓa zuwa haka kawai ya ɗauko malamin salafiya kawai in ɗauko ibnu taymiya ko usaimin ko wani malami in sa shi a gaba ko abdul kawai in sa shi a gaba in ce zar zan baje shi wa ya taɓa yin wannan a yan ɗariƙa babu me ya jawo wannan ana taɓa mana shehunan mu ma dole za mu taɓa shehunan ku amma da kun yadda cewa ku yadda shehunan mu ba kan daidai suke ba kamar yadda na ji raina ya gamsu shehunan ku kaf ba akan daidai suke ba amma ban yadda cewa in zo ina ɗauko shi sai in kun ɗauko nawa ba kuma yanda za a yi ka ɗauko shehu ka ɗauko shi in gagara ɗauko ibn taimiyya mustahil ba zai taɓa yiwa ba to kun ga yanda abubuwa suke kuma in an ɗauko ƙarshe faɗar in an fara ka ɗauko shi ne na na ɗauko naka ƙarshe sai kaga kai ne a rami kai ne a ruwa sai a yi maka dukan tsiya da kai da shehunan kan ka kasa tashi to kaga me amfani irin wannan saboda dai na farko ma an zo karatun ma sai an gyara maka baka iya ba na ɗaya kenan na biyu fassaran sai an gyara maka baka iya ba na uku fahimta sai an gyara maka saboda baka fahimta ba su ala ayi halin wannan nasiha ni dai na wannan malamin na ji daɗin ta kuma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka masa alkhairi ban ɗauka wai yana yi wa 'yan izala nasiha ba ni ba haka na ɗauka ba wallahi na ɗauka nasiha ce da har ni ɗan ɗariƙa wannan nasiha ta shafe ni yana yi min kuma za mu yi kokari mu in Allah da Allah ya ba mu ai wato kokarin aiki da ita daidai gwargwado ban dauka yana yi da yin izala ba ni har ni har ni dan dariƙa na yadda cewa wannan nasihar da ni yake yi saboda maganganun da ya faɗa maganganu ne masu kyau kaga ya faɗa ya ce ba a fiye samun wannan matsalolin ba sai a cikin wanda suke cewa su suna sunna kuma ya fito ya faɗa ya ce abin da kuke kai ya salafiya ya wahabiya wallahi ba shine sunnar annabi ba haka ya faɗa haka ya faɗa kuma kun san matsayin wannan malamin a cikin ku sannan daga ƙarshe na ji yana nasiha na san nasiha da yake da wannan mutumin namu na garinmu ne mutumin dutsen tanshi ya fito shi wanda ya zama na cewa ba ma 'yan uwansa salafawa ba ai ba ma 'yan ɗariƙa ba 'yan uwansa salafawa ma ba su kubuta daga su ba ya kira Profesa wani a sakkwato da profesa mansur sakkwato kuma ko babu komai ga ɗalibin ilimi ya san Profesa mansur sakkwato ba sa hanka ba ne ko ya kira wani a kano daktawa ne daktawa ne ka kira ka ta cin mutunci su profesa salisu shehu da suka makami wanda fa aqida su manhajar su ɗaya kenan su ma ba su kubuta da sharrin za ba da shawara muna ba da shawara wannan nasiha da wannan malami yayi Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri malami yayi Allah ya saka masa da alheri saka masa da alheri kuma Allah ya sa da mu da kowa su salafawa kowa ya je ya aiki da shi haka nasihar da maulana shari ibrahim sale ya yi shi ma allah ya sa mu yi aiki da wannan nasiha allah ya sa mu yi aiki da shi allah ya sa mu yi aiki da shi a kaman kuma yadda ya faɗa ba ana cewa kar a yi raddi ba ne raddi kan ai za a yi za a yi tunda raddi ma Allah sallallahu yana raddi wa wa, kafirai eh, ko ba yi allah ma yana raddi wa kafirai ko ba yi to amma fa ka gane zan mutunta shehin ka zan girmama shi zan daraja shi ne lokacin da ka mutunta nawa <laughs> amma ka ya gana wakan to wannan kuma sai kai ma ka yi hakuri da abin da zaka ci sai kai ma ka yi hakuri da abin da ka ji amma ana samun malaman salafawa irin wannan yanzu wannan ba gashi yana salafiyancin sa ba ya shiga tijjaniya bai shiga ba ni na shiga salafiyanci ban shiga ba amma gashi magana ta girmamawa yayi na mutuntawa kuma gaskiya ya faɗa ba ga ana girmama za a girmama shi yanzu duk wannan dariƙa in ya ji wannan zai ce mai ko bai yadda da maganarsa ba zai ce mai to shikenan amma zai girmama shi zai gane wannan dattijo ne yi aiki da dattijan taka amma wasu kuma sannan shawara na karshe da ya bayar ina daɗa ba da wannan shawarar billahi lazi sa mu tashi mu nemi karatu da mutanen mu yan ɗariƙa da yan izala kowa ya tashi ya karatu musamman ku yi haƙuri yan izala ina ta maimaita ku yi hakuri. muna ganin raunin karatu kwarai da gaske a cikin mutanen ku ba su da wani gurin da suke karatu sai dai su ɗauki littafi su kinkima su tafi masallaci ba ka zamantowa malami a ba ka zamantowa ɗalibi ɗan hayaniya za ka zama ina zauren da kake zuwa ka koyo karatu Malamanka nawa a bangaren fiqh Malamanka nawa a bangaren hadisi Malamanka nawa a bangaren lugha Malamanka nawa a bangaren tafsiri to muna ba da shawara ku koma ku koma da har mu har mu kanmu da ni da kowa da kowa muna gaya muku amma dai wannan raunin ya fi bayyana a wajen ku ku yi haƙuri Allah ya saka wannan malami da alkhairi da shi ne Maulana Sheikh Ibrahim Sale Allah ya saka musu Allah ya ta yawaita mana irin su a cikin al'umma ta yadda za a samu haɗin kai albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan magana ta ƙarshe wanda nake son zan rufe da shi magana abu guda biyu kira zuwa ga Dr. Rabiu Musa Kwankwaso wanda ya fito ya yi wani magana akan almajirai almajirai ana neman almajirai mu ne almajirai almajirci ita ta haife mu ta haifi iyayenmu ta haifi kakanninmu ta haifi kakannin kakanninmu wannan almajirci yanda basarake yake alfahari da sarautar gidansu sunan shi basarake mai mulki yake alfahari da mulkinsa dan kasuwa yake amfani da alfahari da kasuwancinsa mai kuɗi yake alfahari da kuɗinsa mu kuma almajirci kayanmu ne da shi muke alfahari da haka wanda duk ya zo ya ce zai mai mummunan fahimta za mu nuna mai musamman dr rabiu musa kwankwasa muna mai kyakkyawan zato na alkhairi domin mutum ne wanda 'yan arewa da dama muna da hope a kansa muna ganin watakila shine zai iya cirewa 'yan arewa kitse daga cikin wuta to maganar da ya fito a hira da aka yi da shi a gidan rediyon ba voice of america ba doci bela ne nake ga ya yi magana a kan almajirai mun san akwai sabukun lisani kila harce ne ya yaudare shi ba abin da yake so ya faɗa ba kenan muna mai kyakkyawan zato amma magana ba ta yi mana daɗi ba cewan almajirai su ne yan masu kidnapping yan iskan gari yan kaza kar a je a kai almajiri sun hana wani ya zo ya zo musu ko su kai mutanen su wani gari tambayar da zai fara dasowa tambayar nan iri biyu ne almajiran na akwai na addini akwai kuma almajiran yan boko shin almajiran yan boko ba sa fita su su je wani gari neman ilmi mun sani kana daga cikin mutanen da kake yin kokari ma ka ɗebi wasu ka kai su almajirancin boko a indiya ni din nan bani man cewa eh, muna dawowa daga Legas jirgi ɗaya muka hada da mutanen wanda suka dawo kwankwasa ne ya kai su karatu kasan indiya jirgi ɗaya muka hada lokacin har na sa jan hula a airport sai ana ce mun minan minan na ce ni ba yan tawagan bane sai na sauri sai na cire jan hulan na yi gefe saboda jirgi ne kawai ya hada mu da su to kaga kai ma ashe akwai almajirai da kake ɗiba ka kai waje to me yasa za a ce almajiri mai karatun allo shi ne ba a yadda ya je wani gari ko shi eh, na garin ka ya tashi ya je wani gari ba in an yaka ba yi wa almajirai adalci ba ba yi wa almajirai adalci ba kuma sannan abin da yake akwai dan Allah 'yan siyasa ku bambance abu biyu ku bambance tsakanin bara da almajirci abu biyu ne ba duk mabaraci bane almajiri ba duk almajiri bane mabaraci ku je ku duba a ah, abin nan National Bureau Statistics NBS abin suka fitar abin da suka fitar a cikin kashi dubu na masu bara ɗari takwas duka ba su da alaƙa da almajiran allo situation ɗin da ƙasar nan take ciki kowa ya sani na talauci da bala'in rashin arziki da mutanen ƙasan suke ciki ya sa da dama musamman yaƙe-yaƙe da kai ta yi na gudun hijira wanda suka zo da yan gudun hijira suka zo sukan tura yaransu su fita bakin titi su bara in ka je ina guragu ina makafi ina wanda suke mabukata waɗannan da Allah ya saka musu alkhairi dukkan su masu karatun allo ne kaga waɗannan ba masu karatun allo ba ne. to da idan za a yi magana a dinga tantancewa masu karatun allo ba mu ce babu collapse babu rashin gyaruwa da rashin city a cikin bangaren abin da ya shafi harkar tsangaya ba muna itirafi akwai wannan gajiyawan akwai kusakurai da dama wanda muna roƙon Allah ya bamu daman a gyara su amma haka baya gwada cewa kuma a dinga kaiwa almajiri musamman mai karatun allo ana kai masa hari kar ya fita kar a kawo wasu sai mu ce to me yasa su yan boko suke fita mu dinnan dan mun taba bokon nan amma a garin mu muka yi boko almajirci muka tafi musamman garin ka Kano nan muka zo muka yi almajirci a tsangayar a jami'ar bayero a nan muka zo muka yi almajirci su ma 'yan kano sukan je wani guri to yaushe kuma za a ce almajiri mai karatun allo shine kawai za a sa mai tsangama kuma yana ɗaya daga cikin illar da gwamnatin nan ta yi mana wani illa gwamnati ta yi mana sai ya zama a gwamnatin da ta shige gwamnatin da ake cewa ba gwamnatin musulunci ba sai da ta gina makarantu na tsangaya na allo sai da ta gina guda ɗari da hamsin amma wannan gwamnatin da ta zo gwamnatin musuluncin ko ɗaya bata gina ba a'a ta kula da wanda aka gina ma ta kasa gwamnatin mai gaskiya saboda Allah saboda Allah to irin waɗannan abubuwan 'yan siyasa ku dinga daidaita in kun zo za ku yi magana akan abu ku nemi sanin abin almajirci daban bara daban ba mu ce ba a samun almajirai masu bara ba amma 'yan kaɗan ne kuma kullum ana nan ana ƙara gyara abin ana modernizing ɗinsa in kun duba kamar yanzu irin su Professor Ibrahim Makari suna da makarantu mu Mushi Tsaro Usman Bauchi yana da makarantu gidajen iyayenmu ga su nan duka tsangayoyi ne in ka je ka ga yadda ake yin abin irin su Bani Ayuba Alkirmi Sani a Maiduguri wanda tsangayar ga su nan an gyara su bayan almajiri ya rubuta alkur'ani da hannunsa kuma sannan zai boko to me yafi wannan amma kawai ya zama na komai in an tashi almajiri almajiri haka mutane a dinga bambancewa idan ka ga mutum yana bara a bakin titi da yaran nan ba dukkan su bane almajirai yan tsangaya ba dukkan su bane kuma gwamnati ta sani ba ran da za a samu zaman lafiya yan ƙauye su dinga turo ƴaƴansu cikin birni sai ran da gwamnati ta san ta samarwa wa ƙauye asibiti ruwan sha makarantu kyawawa da sauran gurare wannan kan za su daina turo 'ya'yansu amma a cikin birni mu a ce muna nan muna jin daɗi wani yana can malam kullun da miya kuka da tuwon dawa dan me ba zai turo yaransa nan ba to waɗannan abubuwan gwamnati kusan masu laifi kashi casa'in gwamnati ne kuma mabarata fa a sani mabaratan nan iri-iri ne akwai 'yan siyasa wanda suke zuwa suna neman kwangila zuwa ofishoshi neman kwangila ba mabarata ba ne almajirai ne me yasa ba a kama su an hana su ba ba haka ba ne tsakani da Allah su ma waɗannan mabarata ne da ire-irensu da ƴan shi kuma akwai bambanci tsakanin almajirin allo da almajirin boko shi almajirin allo barasa yakan fara ne yana girma sai ya bari sai ya kama sana'a amma shi ɗan boko almajirsinsa yana fara yi ne yana fara yi yayi sama yayi sama yayi sama shikenan kuma sai kaga baya bara daga farko ɗan gayi ne amma yana fara aikin gwamnati ya zama mabaraci ba haka bane to da aka gaskiya mu abin da maganar da Dr. Rabiu Musa kwankwas ya faɗa muna son ka muna kyautata maka zato amma ba mu ji daɗin wannan maganar ba kuma muna fatan cewa a gyara a gyara bara daban almajirci daban kuma ana neman ana cewa sistem din karatun allo ya ruguje kamar yadda yanzu wasu hatta a cikin musulman muna ba da shawara kaga mutum ya ɗauki yaransa wai ya kai su islamiyya. ba cewa muke islamiyya babu kyau ba amma kar ka mance ka sa yaran ka sun yi asaran abu mai muhimmanci abin da suka yi asara ko shine ba su san harji ba ballantana a ce har su kai za su iya rubuta alkur'ani da hannunsu ba wanda ka taba ganin ya rubuta alkur'ani da hannunsa da haddan littafi Allan nan dai da ba a so kuma wannan yana daga cikin abin da turawa suka yi suka yaƙe mu suka yaƙe mu aka raba mu da alkur'ani a zo ana maganan alkur'ani ya lalace an karatun allo ya lalace tambaye mu mu da muka yi karatun bokon mu baka labarin lalacewan karatun bokon da ina daga cikin ra'ayin masu ra'ayin cewa ainihin ta kafin na shiga system din in yata ta girma ina da ƴaƴa za su yi university mutanen mu ba su san da naje na ga university inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu gaya wa kanmu gaskiya mun yi billahi lazi la ilaha illa huwa mai kishi ba zai bari Ya dai in dai ba aure ta yi ba wallahi tallahi ta je ba cewa muke karatun babu kyau ba amma system din gurbatacce ne abu na biyu wanda ya je ya ga yadda abin da ake yi a wajen bautan ƙasa NYC wannan gurin ba musulunci lamin karibin wa lamin ba'idin ta arnanci ne madarasa a gurin wallahi duk abin da ake yi a gurin ya ci karo da koyarwan annabi Muhammadu ɗari bisa ɗari ya ci karo da kora annabi duk waɗannan saboda su sun iya sa necktie sun rike bayro su duk ba lalacewa bane abin da ya lalace kawai karatun allo ba yi alqur'ani adalci ba kuma sannan inda gaske ne shi ma alqur'ani a bashi muhimmancin a bashi muhimmancin da aka bawa aka bawa aka bawa aka bawa karatun boko a gani a bawa alqur'ani wannan muhimmancin in an ba alkur'ani wannan muhimmancin za a gan Allah yadda malaman sun rike kansu sun rike yaran da aka turo musu amma mu mun sani mabaratan nan a daina zargin su da karatun allo kaɗan ne masu karatun allo a ciki sauran duk wanda gwamnati ta jefa su a halin haula'i ne duk wanda gwamnati ta jefa su a halin haula'i ne suka fito suke bara sai ake kallon su a mazaunin almajirai a'a almajirai daban mabarata daban kuma muna daɗa faɗa ba cewa muke babu kuskure a ciki ba amma Allah zai ba mu dama lokacin da za mu fito mu dinga maganganu akan wannan daga ƙarshe akwai wata 'yar fim mai suna nafisa abdullahi mu ba mu daga cikin wanda za mu dinga cewa muna ce mata yar iska ko yar kaza ko yar kaza ita ma watakila wannan abin shi ya gani ya ruɗe ta amma muna gaya mata ta yi kuskure ta yi kuskure a magananta ita ma ta bambanci tsakanin almajiri ta bambanci tsakanin mabaraci ta yi kuskure a maganan ki kuskure ne raddi da kuma naziri sarkin waka aka ce ya yi miki wannan shi kuma ya fi ki gaskiya ki yi haƙuri ki yi haƙuri da aka masu zuwa suna a yar iska yar kaza yar kaza to kin ga wannan duke kika jawo da aka muna ba da nasiha wa ita da ma sauran yan fim gaba ɗaya su fahimta in sun ga wannan abun a mazaunin ki na wanda ke yanzu Allah ya yi ki celebrity ce kuma Allah ya yi miki kila kina da ɗan wani abu daidai gurgwadon na hannu tabbaya shine me kika yi na hidimtawa ɗaukan almajiran nan koda mutum goma ne ki canza rayuwansu ko kuma a'a tsangayu nawa kika taba zuwa kika ɗauko kuɗi ko abinci kika kawo kika ce wannan almajirai goma zan ɗauki nauyin cinsu da shansu da karatun bokonsu kuma karatun alkur'anin su suna nan su yi tai to kin ga baki wannan ba baki da haƙin magana baki da haƙin magana so muna ba da shawara dan Allah in za a faɗi abu a tauna a tauna a tauna mu ba mu dinga zagin ku in iska ke kaza a ba he miki haka ba amma dai maganar da kika faɗa guskure ne muna ba da shawara a tauna magana in za a sani a faɗa in kuma kin yi wannan ne kin ga kamar yadda suke faɗa kin san cewa mutum ya faɗi magana bai san ta mayarwa ba gashi yanzu in kin ce ba su da tarbiyya ba su da kaza gashi an fara fito da wasu irin hotuna wanda ba abin ba kyan gani a ce naki ne ke ina tarbiyyar naki ina kaza kin ga haka dai mutane suke faɗa to muna ba da shawara in za a faɗi magana dan Allah a dinga tattaunawa sannan shi kuma Nadir sarkin waka Allah ya saka mai da alheri da shahadi amma kuma in za a yi gaba shi ma a yi nasiha tunda waɗannan mutanen ka san su kana da alaka da su ko a waya a daga a kira su maganan nan da aka yi kuskure ne a gyara da Allah a goge ta a social media ya fi a dinga zuwa ana hayaniyan ita ta ce kaza kai ka ce kaza wannan shine na nasihu na ƙarshe insha Allah da zamu yi Allah ubangiji ya taimake mu Allah ba mu dacewa malaman mu biyu da muka danna da Sheikh Sharif Ibrahim Sale da shi wannan daktar abubakar muhammad sani birnin kudu nasiha da suka yi allah ya saka musu da alkhairi allah ya sa mu yi amfani da shi sannan muna kira ga mai girma a sanata rabi musa kwankwaso allah ya sa ya duba wannan magana ya gane almajirai suna sanka ka suna son kuma muna daga cikin su muna daga cikin wanda muke son ka amma ba mu ji daɗin maganan da aka yi akan almajirai ba Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu dacewa wa sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman kasira yau karatun mu yayi tsayi yan uwa sai su yi hakuri sai gobe in Allah ya nuna mana ma ci gaba subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin